Masu jinmu da wannan lokaci a wannan rana ta Alhamis 23 ga watan Yuni, Assalamu alaikum da fatan kudanan lahiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook kai tsaye a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara tare da ni halima jumrau Yau da gobe shirin matasa zai duba mahimmancin tsaftar baki domin a kare kai daga kamuwa daga wasu cututtuka kamar yadda yau ma Profesa Muhammad Kabir zai yi mana bayani. Amma kafin nan Sheikh Muhammad bin Usman babban limamin masallacin Kwandila wanda ke wa'azin azumin bana a birnin New York ya yi mana ƙarin haske akan kalmar larabcin da ake kuskuren fassarawa da warin bakin mai azumi da Hausa. Akwai hadisi da ke cewa shakar bakin mai azumi wasu kan fassara shi da wari a kuskure ne riha aka ce kuma an rashi da larabci na nufin shaka to haka yake sai kuma malam lawalli ali jibo a kasar nijar zai mana fassarar ayar mu ta yau ya ku mummunai idan an yi kiran sallah na juma'a to ku tahi wajen sallah ta juma'a ku tahi wajen hudu ta juma'a ku saye da saidawa. A ɓangaren ƙwalamar Ramadan kuma za muna tafi daga madafin Fatima Musa Ahmed a Abuja. Bayan ta ɗaura, ta sa manta a wuta ya yi zafi, sai ta ɗauko cokalin miya, sai ta ringa ɗibawa tana zubawa a cikin mai. To haka kuma muna tahe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Bari mu fara da kwalamar Ramadan. Sunana Fatima Ahmed Musa daga Abuja. yau zan yi kosai ne saboda buɗe baki uwar gida za ta samo wakenta ƙanana na kosai kofi biyu da kayan miya kamar albasa da tattashe da citta mai yatsu guda ɗaya da gishiri da man gyaɗa kofi shida abinda take bukata kenan na yin wannan kosai da farko uwar gida za ta wanke wakenta bayan ta jika ta daddaka shi saboda bawon ya samu fita bayan ta wanke ya fita sosai babu hanci ba bawo ta wanke shi da kyau to bayan ta wanke sai ta zuba shi a cikin blender da tattashenta da ta wanke da albasa da cittanta sai ta niƙa shi ta niƙa shi ya nuku saboda ko sai za a yi bayan ta niƙa shi ya nuku sosai sai ta kwashe ta sa a cikin roba mai ɗan zurfi ko ƙwarya sai ta bubbuga shi ya tashi bayan ta bubbuga shi ya tashi sai ta ɗan sa gishiri ta ɗaura manta a wuta bayan ta ɗaura ta sa manta a wuta ya yi zafi sai ta ɗauko cokalin miya sai ta ringa ɗibawa tana zubawa a cikin mai yana kan soyuwa uwar gida sai ta ringa juya shi don kar ya ƙone bayan ya soyu sai ta kwashe ta zuba a cikin kwano kwano mai ramuka wato siva kenan saboda man ya fufuta a cikinsa idan ya yi kalan jaja-jaja to ya soyu kenan sai ta nemo a kwanon abinci mai murfi ta zuba sai ta aji sai ya yi kenan a ci daɗi lafiya to To haka yake sai kuma ayar mu ta yau ita ce aya ta tara a cikin suratul Juma'a daga cikin Alkur'ani mai tsarki wanda malamin mu zai yi bayani Malam Lawal Ali Jibo daga kasar Nijar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى cikin wannan ayal yana nuna mumu wani abu wanda yake alkhairi ne gare mu alkhairi ne domin Allah ya kira mummunai ya ce musu ya ku mummunai idan an yi kiran sallah na juma'a to ku tahi wajen sallah ta juma'a ku tahi wajen huduba ta juma'a ku bar saye da saidawa ma'ana ku rihe kayanku na kasuwanci na neman duniya ku koma wajen neman lahira shine zuwa sallar juma'a idan kun yi hakan wannan shine zai zamanto alkhairi gare ku ashe daga an yi kiran sallah na juma'a saye da saidawa ya haramta to ɗan uwa tun da ku ya haramta sai ka rihe kayanka domin ka gaggauta zuwa wajen neman alkhairi na lahira za ka gani akwai 'yan kasuwa wanda sai lokacin da aka ma kiran sallar juma a lokacin nan ne suke ganin ya cuwa a lokacin nan ne suke ganin bari in buɗe tunda mutane sun rihe kowa a gurina zai saya to lalle wannan shaidan ne yake busa ma kunne lalle wannan wasi-wasi ne na zuciyarka take raba ma domin shi arziki Allah ne ke bada shi domin shi arziki in ba shi albarka ko mun yawan shi ya zamanto tarin dukiyar banza ya zamanto abu ne wanda daga baya za ka yi nadama ya zamanto abu ne wanda duk wata albarka ba za ta shiga cikin shi ba don haka yanzu kamar gobe juma'a to daga an ce an yi kiran sallar juma'a ɗan uwa ka rihe ka gaggauta ka hudda wannan tunani na cewa lalle jama'a in sun taini in tsaya yi arziki to ba arziki ba ne za ka yi masifa ce kake kara akan dukiyarka albarka ce kake ɗebewa ga dukiyarka halaka ce kake janyo ma kanka domin ka gani ubangiji shi da kanshi ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ku rihe ku ta yi wajen sallar juma'a ku rihe ku ta yi masallaci shi ya yi muku alkhairi inda kun sani don haka ne a ayar gaba Allah yake nuna mumu daga zarar an kare sallah kana iya dawowa ka buɗe shagonka ka buɗe kayan kasuwancinka ka nemi duk arziki ta hanyar halar da Allah ya shinhuɗa ma babu matsala kenan lokacin da aka hani ko kuma mu ce lokacin haramtawa daga zaran an yi kiran sallah hal a kare sallar to duk mummuni ya kamata ya rihe e, shagon shi ya rihe kayan kasuwancin shi ya tsaye da saye da saidawa domin ya je ya samu alkhairin wannan na sallah domin ya samu alkhairin da ubangiji ya faɗi ba lalle shi mai kayan sai da albashi kaɗai ke da laihi ba lalle shi mai kayan sai da albashi kaɗai shiga haramci hal kai da za ka je ka saya kai ma kana cikin tarin zunubin wannan kana cikin mummunan laihi na hani da Allah ya yi kace kai sai ka yi kai sai ka saya to lalle kai ma kana cikin wannan zinihin domin ba yawan saye da sai da ba ne ke kawo albarka neman albarka ta ubangiji da bin umarnin shi da yadda aka shimhuda halar da haram su ke ka albarka a cikin dukiya komin kaɗan kinta ka ga tana ɓuɓɓuga komin kaɗan kinta ta yi maganin abin da baka tsammani za ta ma. Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya sa mun gane to amin a facebook mun yi muku tambayar cewa shin waɗanne irin cututtuka rashin tsaftar baki ke haihuwar ɗan adam ga amsoshin wasu daga cikinku yau da gobe a gaskiya rashin tsaftar baki mutum zai iya kamuwa da cuta Misali, kamar wasu idan suka tashi daga bacci, kawai za su ɗauko wani abu su ci kafin su wanke bakinsu. Kaga nan cutar baki kai har ma da ta ciki, kaga zai iya kamuwa da cuta. Da yake dukkanin musulmi aƙalla yana wanke bakinsa sau biyar a duk tsawon wuni a wajen alwala. Kun ga kenan addini ma a nan ya samar wa musulmi wata kula da tsaftar baki wadda ba ta wushewa, har sai ka mutu da fatan mu kiyaye tsafta. Hakika tsafta tana daga cikin imani, sako daga Muhammad mai turare gwadabawa Sokoto. Sai kuma Yakubu Ma'azu ya ce yau da gobe, ai idan mutum yana gudun kar ya ɓata azuminsa, to mai zai hana idan ya yi buɗe baki ya wanke bakinsa da brush da pest wato abin wanke baki kenan, ko kuma lokacin sahur ai zai iya yi, ba dole ne sai rana tsaka ba lokacin azumi, kawai rashin kula ce da ƙazanta irin ta mutanenmu. Yau da gobe, a Madental Hygienist Wato ita mai aiki asibitin haƙori ce. Rashin wanke baki ba ƙaramin haɗari ba ne ga rayuwar ɗan adam wanda sakamakonsa yakan tada wasu cututtukan jikin mutum wanda suka haɗa da ciwon shigar. Ciwon sukari kenan. Stroke. Wato mutuwar rabin jiki. Low weight birth. Haihuwar yaro ba nauyi. Da kuma stillbirth. Ko a haife shi ma a mace. Sako daga Muzammil Adamu Jibrin kofar fada birnin kudu. To sai kuma Ayuba Okima mai 3 star. Mutane da dama suna tsoron sa ruwa a bakinsu saboda kar azumin su ya karye to kenan ba sa sallah sannan duk wani musulmi ya san yin asuwaki sunna ne hata ma wannan post din naku ni gaskiya ban ga ma'anarsa ba kamata ya yi yaro da mutane kai wajen yin asuwaki hakan zai sa ka samu lada na aikata sunna sannan kuma ka tsarkake haƙoranka kuma warin bakin mai azumi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa ya fi ƙanshin turaren almiski ƙanshi ya ce Allah ya ce za mu ji auren malam. Hakika rashin tsaftar baki na matukar haifar da matsalar cututtuka da ke jawo warin baki, gamsan baki, cin zanzana, rubewar haƙora da sauran matsalolin da ke jawo matsala. Sako daga Janaidu Ahmadu Doro. To sai kuma Misbahu dan Malam ya ce yau da gobe maganar gaskiya azumi ba zai hana mutum ya tsaftace bakinsa ba. Ya kamata kafin mutum ya yi buɗe baki ya yi brush da asuwaki ko makilin. Kuma bayan mutum ya kammala sahur a kowace rana. Gaskiya warin baki yana sawa a rika kyamar mutum a cikin jama'a baya da illar da zai iya haifarwa mutum kamar ciwon haƙori, dasashi da sauransu. Salam yau da gobe. matukar mutum zai haƙura da wanke bakinsa saboda yiwuwar lalacewar azuminsa to babu shakka tamkar ya gayyaci cututtuka iri daban-daban ne su zo su baje kolinsa a cikin bakinsa don haka ya kamata masu aikata hakan su wa kansu kiyamun laili domin samun lafiyar bakinsu idan har suna shakkun wanke bakinsu zai iya lalata musu azumi to ya kamata su samu abu mara ɗanɗano su rika amfani da shi a wajen wanke bakin domin kaucewa abin da kaje ya zo na rashin tabbas. Sako daga Sani Gulle Kampala Malam Maduri. To game da wannan batu na tsabtar baki kafin mu ji daga wajen kwararren likita Profesa Muhammad Kabir ga Sheikh Muhammad bin Usman na babban limamin masallacin Kwandila wanda a bana a nan Amurka yake wa'azin azumi a birnin New York a masallacin Mount Hope a Bronx. Malamin ya yi mana ƙarin haske kan hadisin da ake fassarawa da warin bakin mai azumi. To alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, yan uwa masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina roƙon Allah cikin rahmat wannan wata mai albarka ya ba mu dimbin alkhairin da ke ciki mu kasance cikin bayan sa tattu, waɗanda za su ji garaɓasan wannan alkhairi waɗanda suka riga mu kuma zuwa ga Allah da imani Allah ya ji kansu akwai hadisi da ke cewa wato shakar bakin mai azumi wasu kan fassara shi da wari a kuskure ne rih aka ce kuma an rih da larabci na nufin shaka saboda ita shaƙa kan ɗauki ɓarayi guda biyu ko dai mutum ya je shaƙan wari misali ba haya aka ce mutum ya baya uzubillah warin nan ai shaƙa ne amma wani iri mara kyau haka kuma in aka buɗe turare mai daɗi ai shaƙa ne abinda hanci ke gaya maka ana ce da shi shaƙa to shi kuma hanci ai bangare biyu ko dai shako maka mar daɗi ka ji ba daɗi ko shako maka mai daɗi ka ji daɗi don haka kada a fassara hadisin da cewa warin baki wannan abu ne muhimmi da ya kamata mu fahimce shi ma'ana ba shi ko ka ce wato ainihin shakar wato bakin mai azumi ya fi almiski daɗi wato agun Allah sannan ma in ma za mu tafi akan wari ko ko ko ko ko kanshi ya kamata ma a ce kanshi ne tunda ai hadisin cewa ya fi almiski kuma almiski turare ne wanda yake mai matukar daraja wanda ya kai kololuwa wajen kima wannan kenan na biyu a ma'abota ilimi na cewa ai kwata-kwata wannan e, shakar ba ma daga baki ba ne daga uwar hanji ne uwar hanji da can ciki ita ke irin wannan ainihin shakar na idan babu abinci to kan yi irin wannan ɗabi'arin kenan ko ka ci aswaki ko baka ci ba babu wani bambanci wannan shakar za a ci gaba da ji da haka masu cewa mai azumi ba zai yi asuwaki ba ya bar bakinsa haka kawai a kuskure ne in mutum ya yi asuwaki yana azumi wannan ba abin da ya samu azumin sa tunda asuwakin ba abinci ba ne in mutum na yi ne saboda wancan hadisi to ya kuskura ma'ana ko kuma fahimtar hadisin game da na yi bayani da haka don mu kara ganewa da kyau wannan hadisin na nuna mana wato daraja ne shi mai azumi mutum ne mai haƙurin gaske ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar matarsa da rana abinda aka halatta mai ya haƙura ya bari saboda neman yardan Allah to da haka har ta kai bakinsa ma kan yi irin wannan shakar da mukan ce wari da abin da ya kama da haka eh kwarai zaka ji kamar eh, wari ne amma ba za mu fassara wurin da cewa wari ba sai da mu ce shaka don yana ɗaukar ma'ana biyu kamar da na faɗa ina maimaitawa ne kawai saboda magana ta ƙara fitowa fili kuma musamman an ce tafi almiski daɗi kenan kaga agon ubangiji ƙanshi ne kai ne kake gani kamar ainihin wari to in ma mun tafi akan wari da ƙanshi to ka ɗauke shi shakan ne mai daɗi tunda agon ubangiji ya fi daɗi wannan dai a takaice shi ne eh, ma'anar wannan magana da fata Allah ya ƙara mana ganewa da kuma kiyayewa. Amin ya rabbi. A tambaya a nan ina da ita, na ga masu brush da brush with abu na toothpaste, ana cewa yana wai kaɗan yana tafiya makogoro. Is that a valid point for people not to brush their teeth idan irin su samu ba sun yi brushing ko sun tashi kafin sahur? Eh gaskiya ne wada yin brush da da ainihin buroshi kamar da muke faɗa da wasu buroshi idan mutum ya ɗauki buroshi ya sa bai sanya masa man goge baki ba toothpaste to gaskiya wannan ya fi domin idan ka sa toothpaste wato man goge baki da larabci ana kiransa al-ma'ajun to abu ne wanda ke da ruwa ruwa in ka sa kuma ba za ka ji daɗi ba sai ka sa ruwa to nan ne abin tsoron alwala ana son mutum ya kurkura baki so uku ne amma aka ce karka kurkure so uku kai sau so ɗaya kawai don gudun kada in kai na biyu na uku ruwa ya gangara down the drain da haka ka bari to in dai alwala kenan an ce ka bari ka yi ɗaya wanda shi wannan wajibi ne to shi brush ai ba wajibi ba ne me yasa wajibi an ce ka yi ɗaya a matsayin precaution kar ka fada cikin kuskure wannan nan ba dole ne kai naka sauraka don mutum ya fada ya samu kansa cikin kwanciyar hankali ni ba na ba da shara mutum ya sa a toothpaste amma an ka ɗauko brush zalla ka goge shi kenan baka da matsala idan kuma ka san gab da lokacin sahur ne to ai lokacin ba fara azumi ba sai kai maza ka sa toothpaste ɗinka ka goge tsap-tsap-tsap, sannan sai ka fara azumi bayan ka ci abinci mm. wannan shine ƙarin bayani Allah ya samu dace watan Ramadan To, masu saurare yanzu lokaci ne na tattaunawa kai tsaye ta wayar talho da ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar jama'a Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda zai taimaka mana da bayanai yanzu kun ji bayanin Sheikh Ben Usman a addinance a likitanta kuma za mu ji. Salamu alaikum Profesa. Ina wuni. Lahiya lauya ibada. alhamdulillah yawa to profesa muna magana akan tsaftar baki me za ka ce mana a to kwanan baya mun yi maganganu akan amfanin da yake cikin azumi a yau kuma kamar yadda kika tambaya za ne duba batun kula da lafiyar baki musamman ta hanyoyi uku na ɗaya goge haƙora da burushi wanda kan saka man gogewa masu kamar su close up ko sansodine ko maclean ko orly akan ɗiga kan burushin na goge haƙora da su wani zare da ake sa tsakanin haƙora wai dental floss akan cire bu'ansu abubuwa da za su iya kalewa tsakanin hakora akwai kuma ruwa eh, na eh, da likitocin hakora su faru wanda za su ce a dinga kurkura baki da su to wannan hanyoyi uku kawai idan mutum yana da azumi abin da muka bayanan da muka samu daga ijtima'in malamai ya nuna waɗannan duk abubuwa in an yi su wani abu ya wuce daga baki zuwa hanyar da abinci zai wuce zuwa ga ba to azumi ne kare ba to amma idan wanda aka ba wannan shawara yana shakku mm-hmm. da abin da da abin da zan ba da shawara a kai mm. gogewa ga man Gokin baki a cikin buhunshi idan mutum yana shakku yana cikin azumi to ana so da a yi kamar sau biyu a kullum saboda haka a iya yi kafin a kwanta bacci an iya yi kafin a bayan sahur an samu guda biyu kenan kuma a wayannan lokacin ba a azumi sannan wajen kurkurawa shi ba, magani da ake bayarwa a ce mutum ya kurkura ya zubar to akwai an yayi shi ma sau biyu bayan an sha da kuma bayan an yi mm. Akwai na uku shi ne allura a dasa shi. Hmm. Likitocin su sukan yi allura a kan dasa shi idan za su aiki domin aikin raɗaɗin A ciwon aikin da za su yi wata ko za su fitar da haƙori za su wannan abin da suke sa a su rarake haƙori to domin su rage zafin sukan yi allura a kan dasa shi. To abin ne da muka ji ga malamai waɗanda ake tambayoyi muke ji shi ne wannan allura ta kashe baci ba za ta karya ba. To amma shi ma in ba a amince ba in ba a amince ba a bar aikin sai bayan an sha ko hmm. kuma bayan sai dai fa idan mutum yana cikin azabar ciwo mai raɗaɗi wannan gaskiya dole sai an yi allura kuma an yi aikin don akwai Eh, halayen da ba za a iya tsayawa ba a ce ko sai an sha ruwa ko kuma ba za a iya tsaya ba a ce a daɗa kwanaki sai bayan azumi ya wuce. Mm. To kuma abu na hudu game da azumi shi ne lallai a yi sahur. Shi ma yana ƙara lafiyan ah, mutum kuma yana ƙara lafiyan baki abubuwan da halittar da halittun da suke cikin baki. ba a tsaya an daɗe ba ba a ci abinci ba sai dai kuma a daina yin buɗe baki da abubuwa masu sukari kwarai a ciki masu zaƙi da mm. kuma waɗanda suke da gishiri da yawa a ciki kuma ba a so a dinga cin abinci wajen buɗe baki hamas hamas hamas a cika ciki mutum ya ci abinci tashi ma da kyar yi mm. kuma ana so a dinga cin abu a dinga shan ruwa da yawa don ruwa yana jikinmu yawanci duk ruwa ne mm. kuma idan mutum ya zauna ba shan ruwa shi ma zai iya jawo wasu al'amura wanda ba a so da jiki. Mm, yawa, Profesa galibi idan aka sha ruwa, idan an sha ruwa. kuma a Eh, yauwa galibi idan an sha ruwa akwai masu harawa da ruwan zahi shayi kuma ga ruwan sanyi. Za ka ga mutum ya sha ruwan eh, wannan ruwan zahin kuma ya sha na sanyin. Akwai wani abin da hakan haɗa waɗannan ruwan zahi da na sanyi ke wa haƙorin mutum? A'a duk ruwa-ruwa ne ba wani eh, abin ba wani abin ki sai dai yawan shan ti da su kofi an sha da yawa suna da abu da ake cewa kefin a ciki shi kuma yana suna sakawa a dinga fitsari da yawa to in kana fitsari da yawa sai ka tsaya kamar awa goma sha biyu baka ci ba baka sha ba saboda haka azumi zai iya wahala in kana shan abu mai kefin da yawa a ciki kamar kofi kamar shayi in za a sha dai a sha musta da Mm. Ah, ana so kuma duk wani abu mai ruwa-ruwa a sha da yawa kamar lemo kamar romo shi ma ruwa ne da yawa a cikinsa kuma kamar yadda na ce ah, kada a sha ti da su kofi ah, da lemo wanda aka yi shi da soda akwai soda a ciki Mm. Ah, yana kunshe da abubuwan da ake cewa diuretics wato abubuwa masu sa fitsari mm. ana fitsari da yawa nan da nan sai a ga jiki ya mushe ah, mutum kuma ya iya galabaita idan ya rasa ruwa da yawa a jikinsa mm. wannan eh, shi ne eh, Yawwa, Profesa ga yawwa ga tambaya daga wani mai sauraron wanda ke biye da mu a Facebook, Alhaji Abbas Baffa Chaledi. Ya ce, ina da tambaya me ke kawo zubar jini a bakin mutum? Me ke kawo zubar jini a bakin mutum? In ji Alhaji Abbas Baffa Chaledi. Ai, in dai ba ni ba, to mafi yawa cuce-cuce ne waɗanda wani yakan ɗauka daga wajen wani. sai dai kuma akwai cuta ma wanda wani ba zai ɗauka daga wajen wani ba amma in ta fito a baki za a iya samun jini amma mafi yawa kwayoyin cuta ne suka shiga suka saka cuta za a dinga ganin eh, jini a baki wannan kuma idan ya auku sai a yi maza a je a ga likita in an ga likita a asibiti in zai tura ko kuma wajen likitan haƙori watakila wannan abin ya kuma shafi haƙoran mutuma shi ma duk dai ya kamata lallai ake ai maza a ji asibiti ga wannan domin a gane cutar kuma a ba da maganin da ya dace da zai warkar da ita. Mm. Ga Sani Umar ko gurdufe ne Allah ya sa na karanta wannan <laughs> shi cewa hakika ai dole ne bakin mutum ya yi wari sabili da bai ci komai ba don yana azumi. Hello? Eh, amma kamar yadda nace idan mutum ya amince kama zai amfani da maganin goge baki da burushi na su sansodyne ko maclean ko close up in ya tabbata zai yi a hankali yadda ba zai tafi makogara ba. wannan babu babu babu komai mm. kamar mace ce a ce tana girki ta ɗanɗana ta tabbata ba ba gishiri ai bai shige ya wuce ma makogaro ya tafi tumbi ba bai ba haka bai samu ba a yadda muka ji ga malamai don wannan ba likitanci ba ne <laughs> ah, ba ba ba damuwa mm. amma in ba amince ba to shi kenan a ci da daddare kafin a kwanta ko a wanke bakin da daddare kafin a kwanta a wanke kuma bayan an yi sahur kafin lokacin kafin alfijir ya fito. Mm. Amma kuma an samu an yi sauki. Dokta sannan kuma da akwai abu biyu da suke ƙara sa warin baki ko da an yi broshi din da abin da ake kira flossing da kuma wanke harshe. Wannan ma ya kamata a yi shi in an eh. sha ruwa. eh kwarai ku ai na yi zancen turanci amma yawanci da indiya aka sa mutane ne masu sai dai lokaci sai dai lokaci yayi shirin namu kenan sai gobe da izinin Allah mun gode sosai Profesa Muhammad Kabir Yan wasan